to da farko za mu so ka faɗa mana cikakken sunanka stage name ɗinka kai ɗan wani unguwa ne kuma daga wani area kake ke to sunana wannan abin ya ok to sunana sani tiwa shaban wanda aka fi sani da freeboy shaba ba za ka ƙara rubuta faɗa mun full name ɗinka sai stage name ɗinka ka gane sai kuma ka faɗa mun daga wani area kake kuma ka faɗa masu kallo what you do in gane mawaƙi ne acto ne waye waye ka gane mhm. to bismillah yau sunana sani ciwa shaba na gaskiya stage name ina fi sani na da freeboy shaba na zo daga unguwar brigade quarters kuma ni musician ne kuma ni actor ne to yanzu zan so boy ka faɗa mana wato um, me ya baka sha'awa ko me ya baka inspiration ka fara yin waka da kuma acting ok so gaskiya abin da ya sa na fara yin waka dalili ne guda ɗaya so ni dai na tashi babana artist ne artist ne sosai sannan kuma sai na ga first time an yi hira da lil amir sai nake tambayar baban daman daman yara suna yin waka ne ko kuma ban dai gane ba sai ce min ai is free kowa yana yin waka sai nake kokarin time in nima ina rubuta waka ina rubuta waka so sai na zo kuma na manta da abun na manta ma bana yi sai can kuma na ga an ce ya rasu a lokacin ma ban fara waka ba so ba the time ni kuma na ji na ji karfin guwa na ji courage a jikina ya kamata ni ma gaskiya in tashi in waka na so shine na tashi na yi waka ta wanda aka fi sani da number one so acting nan kuma fa so shi kuma acting abin da ya sa na fara acting so akwai wani fim na farko wanda aka fi sani da malika su da dai fim din ba ma ni ne a cike ba da akwai wata kanwata da aka fi sani da rahama da ita ce a cikin fim din so sai ba za ta iya abun ba ba za ta iya menene ba sai daraktan yake cewa ya kamata ni ma dan sani akwai sin ko guda ɗaya ne ko guda biyu ne zuwa uku haka ya kamata dan yi a ciki so mu kuma daman garin mu zamfara ne garin mu daman zamfara ne garin mu so fim din kuma a zamfara ake yin fim din sai muka je garin kuma kawai sai na je na sin ina guda biyu tun daga time din ne na iya abin da na iya so kawai kuma sai na fara yin fina-finai yanzu dai daga yanzu dai zuwa da na yi fim sun kai kamar guda biyar haka Leave you go come out, make it come out. If I close this door, we go continue. I see me. I. To tsakanin waka the acting kai a right for ne za ka ce ya fi baka wahala? To gaskiya dai a cikin fim ko acting gaskiya dai da waka gaskiya fim ya fi ban wahala akan waka gaskiya ya to shi fim dai ai fim dai ko ina ne ma fim ya fi wahala tunda kyamara za a sa maka za ka ce za a ce ma za ka yi karakta na kaza za ka yi karaktar munafukai kuma kai ba munafiki ba ne a gaske za ka yi karaktar barayi kai ba barawa ba ne a gaske to dole abun da wahala sai ka tsaya ka san yadda za ka yi yadda to gaskiya fim ya fi waka wahala tun da ka fara waka wato wani irin kalubale za ka iya cewa ko wato ka samu so gaskiya kalubalen da na samu a waka gaskiya ba wani kalubale ba ne kawai dai time ɗin da nake so zan fara waka kalli Amire da su akwai friends ina da nake ce musu zan yi waka zan yi waka suna ce min ai ban da hankali waka menene menene menene kaza suna ta faɗan abubuwa to shine ma dalilin da yasa kalil Amir in yana nan ban farawa ba da kuma yi muta time ɗin ne na ji kwarace ya kamata gaskiya na fara to yanzu tsakanin waka da acting da kake yi mutane da su ce to kuma a matsayinka na matashi don makaranta yaya kake yi kake haɗa waƙa da kuma shi kansa makaranta so gaskiya ne abinda ba wani abu ba ne mai wahala gaskiya a ƙarfi da ke to haɗa karatu da wannan sai ka ce ba wani abu ne mai wahala to gaskiya ne haɗa karatu da waƙa ko fim ba wani abu ba ne mai wahala sabida komai a rayuwa yana da time yana da lokacinsa ba wai za ka ce yau monday ba sai ka ce ina da interview ba zan je makaranta ba zan zo yin interview duk wannan komai yana da time sai ka je makaranta sannan za ka dawo kai abin da za kai kamar yau ne yau ina da interview kuma yau monday sai da na je makaranta na gama abin da zan yi a school sannan na taso na zo ake interview da ni yanzu haka yanzu za ka iya cewa za ka iya faɗa mana eh, a wani matsayi na karatu ke a haka so yanzu gaskiya ina ss2 going to ss3 yanzu insha Allah two weeks coming zan shiga ss3 insha Allah to yanzu wato kai yanzu me burin ka once ka gama makaranta kana so ka ci gaba da karatu har higher education kuma wani subject kake so ka yi ko so gaskiya in na gama school akwai abin da nake so na zama akwai abin da nake so na zama gaskiya ina so in zama petrochemical engineering insha Allah na gama makaranta amma ita ma harka waka ba wai za a bata bane ta tafi haka tunda baiwa ce Allah ya bamu ba za mu bata ta tafi haka ba so ita ma za mu dinga tattabawa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ba wai can ba haka amma dai muna ofis muna aikin mu harka petrochemical engineering can kuma mun gama da ofis in mu sometimes in muna da time da za mu je studio sai mu dan je mu dora abin da mu dora mu sake ba wai za mu ta ci da waka ba ne har ƙarshen rayuwa to za ka iya cewa kamar wato kai a matsayinka na mawaƙi kamar kai gata ne da kai saboda gudun wanda babanka yake baka to gaskiya ne a harkar dai wannan waka gaskiya ni ina da gata tunda ko kudin studio ban taba zuwa na biya da kaina ba sannan kuma stira da nake sawa nake zuwa show nake zuwa komai komai yi min ake ana manajin ina da kyau sosai so ba abin da zan ce sai dai na gode da wannan abu yanzu za mu so wato ka mana wani baitin naka wato ka tofa wa masu kallon ka don su tabbatar fa free boys in the house so gaskiya ne kuma ka kalli kamera ok a ganka sosai saboda kana ka kallon wasu wuraren so muke yanzu tunda an zo bangaren zuba eh, ka kalli kamarar a ganka sosai so haka ne ya kamata a ce mu dan ba su freestyle su dan ji ok yau mai gani da kansa ya ce yare na idanuwa wannan batu ne na hausawa haka suke magiya ina raga za a ce wai ban fito da jijiya kai ma ka san jini haɗe yake fa da jijiya sarki sarki ne ko rawani ya koma ka malam ni da su domin kawai in ba su ga it's a rap energetic pull the bisk motherfucking of them <laughs> yanzu zan so um, kai yi mana wato um, waka ko freestyle ko wata akan fada baba bismillah so mai mai title um, zan yi waka akan baba so yi nazari sosai sau da zan yi editin din su kaka da duk nazarin zan cire shi a ga maimakon ka zo ka yi kwaba eh. a ga ni tallata dana nake so in yi so eh. yi nazari sosai sai ka yi sai in yanke kana cewa to zan yi wani abu ah. ok in ce wani abu a kan baba sai ka fada ga wani okay so freestyle akan ko wakar ka ko freestyle ko wakar wani ok ko waka ta ya daga karshe zan tambaye ka wannan wakar na waye sai ka fada mu so dan dai short waka ko wani iri akan da yawa ba ko ok so I love you, my daddy. I love you, my papa. Love you, my dad. Eh. Love you, my dad. I love you, my dad. Eh. Love you, my papa. Eh. My dad is my everything. My dad is hot desire. So, love you, my dad. <laughs> yeah. Let's nó nói ở bà go, qua to chị. wannan waƙar yanzu na haɗa ta anan wajen gaskiya to sai kuma wato eh, kaiman ƙaramin freestyle a kan zaman tare unity zaman tare peace and unity yau yau freestyle a kan peace and unity okay okay ana tare a ah, yau muna tare yau ko da yaushe ni da gayuna muna a tare jona muke ko da yaushe ba batu na ba da ga ni da su muna tare kawai su zo mu haɗu kai ya to wannan waka fa <laughs> ah, duk da yanzu na haɗa ta ana wajen to sai kuma na ƙarshe na so ka tofa man albarkacin bakinka kan tunda an yi fada eh. to kai mun kuma na mada mama ina ƙaunarki mama na? Ah, ina ƙaunarki mama na? yanzu ƙara ɗauko wani verse amma so da ke cikakken verse na wata waƙar okay dan saboda su tabbatar kai kake voice kayan kuma za ka iya yin verse daga farko har karshe su san yes free boy no be play mm. eh baby girl you do me ojoro you just dey ride me like moto i don't wanna fall for you i don't wanna fall for you the way you dey do me i don't know your love dey kill me ololo. Oh, I don't wanna fall for you. Me, I don't fall for you. It fall for you. Fall for you. Me, I don't fall for you, baby. Fall for you. Me, I don't fall for you. Bye. Why they killing me? I know they lie. You sweet Pascalishi, baby commando. I know say you bad. Oh. Eh. to yanzu maka wani tambaya mm. mutane da su ce to kana soyayya ne kake waka na soyayya ko kawai dai waka ce ta zo da waka soyayya ai shi ne abin yake <laughs> no kawai dai da na je studio ne da wannan da b mary da suka zo da danibi so sun sauka a cila sai muka je za mu yi waka da shi to sai producer ya tambaye ni wani kala kiɗa nake wani kala kiɗa nake so a buga min irin shi in yi wannan sai na gaya ma irin wannan kiɗan na wakar town wanda aka fi sani for life for life so kiɗan ina son irin kiɗan sai na gaya mai sai buga min irin kiɗan ni kuma a wajen sai na yi ƙoƙari na fitar da chorus ba wai sabida kawai soyayya ko wani abun ba kawai dai yanayin abun da ya tafi da kiɗan ne na yi akai. kai to amma mutane ba su taɓa maka irin wannan tambayar ba ko sun faɗa irin wannan magana to an taɓa min gaskiya tun da ko a bbc sai da suka tambaye ni mm, amsa da ka ba su to irin da yadda na bada yanzu mm-hmm. to a ƙarshe za mu so ka faɗa mana instagram handle ɗinka don saboda masoyanka da suke so su bibiye ko bayan sun kalli wannan bidiyo Okay, so instagram handle ina shine wanda aka fi sani da official sai ko underscore sai ka yi free boy sai ka underscore sai ka rubuta shaba za mu rubuta ma a screen ka sai kuma a karshe an da akwai wata magana da kake so ka faɗa ni kuma ban maka tambaya ba ko da akwai shawara da ke so ka ba wa oinka ko maybe da akwai wani abu da ke ci maka tuwo a ƙwarya bismillah so gaskiya ina da abubuwa kusan guda biyu zuwa uku da nake so in faɗa ga mutane su ji ni so abu na farko dai yara su je makaranta su karatu su zama wani abu gobe da yadda Allah sannan kuma abu na biyu ya kamata a ce yara su dinga bin iyayensu suna bin su sau da kafa da komai da abin da suke so sannan kuma abu na uku shine nake so in gaya wa mutanenmu da suke fansin mu suke son mu sosai muna so mu gode musu da yayin da suke nuna mana soyayya da komai da komai so wannan shine kawai abin da iya cewa na gode